yanka dabbar layya a cikin waɗannan kwanaki goma ake domin ranar goma ɗin ranar sallah rana ake fara yanka dabbar layya malamai sun yi maganganu biyu ko uku game da hukuncin layya amma magana ta fi ƙarfi ita ce layya wajibi ne dole ne akan wanda duk yake da iko idan mutum yana da ikon yanka dabbar layya sai bai yi ba to yayi laifi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk yake da hali yake da wadata amma sai bai yi layya ba to kada ma ya je filin idi ya sallah in dai ya san ba zai layya ba to kada ma ya bata lokaci domin ah, to me zai je yi me zai je ya yi ga wani abu wajibi ginshiki muhimmi ya ki kar ma to ba sai ya je wacan can batun da ma haka ya zaba to ya zaman shi mana irin kawai kamar a ce tahdidi ne tunda da haka ne to shikenan kama ba wancan mana ba bukata ai kuma a cikin yankin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane gida kowane iyali wajibi ne su yi layya saboda haka layya wajibi ne duk da cewa ɗansu malaman su kan sunna wasu ma suka ce mustahabi amma magana mafi karfi ita ce wajibi ne dabban layya a yanka in ana da iko kuma kai ne mai ikon aka ce ka yanka ba wani naka ba kar ka ce kana da nama kana da dab kuɗin sayan layya sai ka ce bari in siya mu babana tunda shi bai zai iya yi ba ni bari in haƙura shi ya yayi kai kuskure shi Allah bai kallafa masa ba don bayi da shi kai kake da shi to me yasa ba yi ba kamar aikin haji ne kai baka tafi aikin haji ba sai ka ce bari ka ba baban ka je ka kyauta Allah maka albarka amma ka kuskure domin kai ne aka tsora ma ba shi ba tunda shi ba da iko walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila shi bai da istita'a wa hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila a cikin hadisi to shi bai da istita'a hadisi ya ce man kanat lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana wanda duk yake da dama da hali da yalwanye layi sai ki to kada ya zo filin idin kai aka gaya ma kai da kake da hali shi wancan mahaifin naka ko mahaifiyarka ko wanka ko kaninka shi bai da halin to shi ba ba faɗi wannan maganar gare shi ba don haka kai ne in kana da wadata za ka yi to sai dai wadatar musubi ne akwai wanda yake ganin sai yana dubu ɗari ne zai layya bayan kuma akwai akwai a dubu goma ko takwas ta isa layya me yasa ba za ka so kai ba akwai bunsuru dan dubu goma dubu takwas ko ma bakwai ɗari biyar ya isa laye me ba za ka yi ba sai ka ce sai ka je ka samu rago irin na Lagos ko Abuja dan dubu hamsin da biyar ko dan dubu saba'in ai ba sa ka ba in dai ya kai yanayin da za a iya yin laye da shi bisa yadda shari'a ta ce fa biya wa ni'mat kuma ko baka da aure lai yana kanka in kana da wadata ba sharadi ne na yin lai ba aure kar ka ce ban da mata in ka ga dama an kai layyan kar ka ci komai a ciki ka ɗauka ka bada sadaka wa ce kar ka yi matar da za ta soya maka in komai fiyarka za ta taimaka maka ta share ma hawaye sai ka kai mata sai ta gyara maka akar kallon kina ma kana da wata kanwa ta kusa yin aure kila watan sallan ne ma aurenta sai ka ce to taimaka ki ma aikin karshe ko kuma ka tuba riga mana ka soya abin ka wai me matsala me matsala ni din nan na sha soya abin da ya kai raguna biyu da hannuna ba taimakon kowa in soya na da aure na da komai ita ce ta kwanta ta bacci ne yin aikin manzo Allah sallallahu alaihi ba yana taimaka a yalin shagida ba amma ku ba kwai kun bar yan boko su yi ce ai yan boko ne to na boko shi ke bin sunna kai baka sani ba kai kuma ustazi ka yi bin sunna domin ka ce kai sai dai ka zo kai mawzuri a gida ka ce an ba a gama ba kuma kai ka ki taimaka yaro na ka ma ki taimaka ko ka dauke shi ma ku fito da ka lallashe shi sai dai masifa cewa amma ka tuwan dare har na su sai amma wata rana don haka layya na daga cikin ayyuka masu daraja da ya kamata musulmi ya kokari yayi a cikin wannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja Allah ya sa mu dace amin